Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna watso shirye-shirye ne akan minta 60, 25 da kuma 16. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. ko VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karan da shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji muhawarar da ake tafkawa a jihar Kano biyo bayan zaben shugabannin kananan hukumomin da ya babbaya da kura. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar da muka saba ba ku masu dama bayyana ra'ayoyinku ta da kuke aiko mana ta waya tarho bayan kun sha wato kun ji muhimman jaridu da suka ɗauke hankalin jaridun wato labarai da suka ɗauke hankalin jaridun najeriya a wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ga kuma cikakkun labaran duniyar jama'an rasha sun faɗa a jiya lahadi cewa dukkan mutane 71 da ke cikin wani jirgin saman fasinja na ƙasar rasha sun mutu a lokacin da jirgin ya faɗi a kusa da birnin moscow ofishin binciken hatsarin ababen hawa na ƙasar rasha ya ce akwai fasinja 65 da kuma ma'aikata su shida a wannan jirgin da ya faɗi kuma dukkaninsu sun mutu akwai yara kanana su uku a cikin waɗannan waɗanda suka mutu wani wannan jirgin da aka kera shekaru bakwai kacal da suka shige ya ɓace ne bayan wato daga na'urar da ke hango jiragen sama jim kaɗan bayan tashinsa daga filin jirgin sama na dobo wanda shi ne na biyu wajen girma a babban birnin ƙasar wannan jirgin sama kiran an 148 na kamfanin safaran jiragen sama na saratov airlines ya tashi ne a kan hanyarsa zuwa birnin orsk a lokacin da ya faɗo a kusa da yankin argonovo mai tazaran kilomita 80 daga kudu maso gabashin birnin moscow ministan sufuri na rasha maxim sukolovo ya shaidawa 'yan jarida a lahadin nan cewa lokaci bai yi da za a gane takamaiman abin da ya jawo wannan hadarin ba amma kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na farin hula ta kasar tana bin diddigin abubuwan da ka iya janyo faduwar wannan jirgin shugaba vladimir putin na rasha ya aike da sako da kuma jimaminsa ga iyalan waɗanda suka rasu a wannan hatsarin in ji wata sanarwa da kakakin dimitri peskov ya bayar shugaban amurka donald trump ya bi sahun shugabannin duniya wajen aikewa da saƙon ta'aziyya ga mutane na rasha da shugaba putin dangane da wannan hatsarin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi barna sosai ma sojojin ƙasashen Iran da Siriya. A cikin ƙasar Siriyan kuma za ta ci gaba da tunkarin duk wani da ke neman tsokana. ya ce mun fayyace wa jama'a cewa matsayarmu ba za ta canja ba in ji Netanyahu a lokacin da yake ganawa da kwamiti na ministocinsa ya ce yanzu duk wanda ke neman ya cutar da mu mu ma za mu cutar da shi ya ce wannan ita ce manufanmu kuma ba za ta ci gaba da kasancewa haka samamin na shekaran jiya asabar ya biyo bayan harbi wani jirgin isra'ila samfurin f-16 da sojojin saman siriya suka yi a karin farko tun bayan da isra'ila ta yi rashin jirginta a cikin yaƙi a shekarar 1982 matukan jirgin isra'ila sun samu nasarar ficewa cikin laima daga jirgin kafin ya faɗi a isra'ilar a cewar sojojin ƙasar isra'ila isra'ila dai ta ce wani matukin jirgin ya samu mummunan rauni a lokacin da ake kwashe su a wani aikin gaggawa yayin da wani matukin kuma ya samu karamin rauni shugabannin jam'iyyar african national congress anc a takaice mai mulkin afirka ta kudu sun faɗa a jiya lahar cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawar tattaunawa a kan makomar shugaba jacob zuma mai fama da fitinar wasu abubuwan fallasa shugaban anc cyril ramaphosa ya ce ya shirya wata zama da shugabannin jam'iyyar za su yi a yau litinin domin tattaunawa akan matsayin shugaba jacob zuma na shugaban ƙasa bisa takatsantsan yayin da ramaphosa da manyan jam'iyyar suke ci gaba da lallashin shi zuma ya yi murabus a shekarar 2009 mako guda kafin zuma jagoranci jam'iyyar anc ta yi nasara a zaɓe hukumar shari'ar ƙasar ta janye wasu zarge-zargen rashawa guda takwas a kansa sai dai kuma wannan batu bai mutu kwata-kwata ba a siyasance yan adawa sun lashe takobi cewa ba za su kyale wannan maganan ta mutu ba kuma tun lokacin ne suke amfani da wannan batu wurin jisashe farin jinin shugaban ta hanyar gabatar da ƙuri'un rashin amincewa da gwamnatinsa har sau takwas a gaban majalisar dokoki rinjaye da jam'iyyar anc take da shi ya shi ne ya ba zuma damar tsallakawa a duk lokacin da aka gudanar da irin wannan ƙuri'an labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon a jihar Kano, Najeriya inda masu rajin demokuraɗiyya ke ci gaba da kushe yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi da sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar APC mai mulki ta lashe dukan kujerun ƙananan hukumomin jihar 44 da kuma na kansiloli 484. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ci gaban rahoton. jinkirin samar da kayayyakin aiki da rashin bayyanar jami'an zaɓe a tashoshi da cibiyoyin kada ƙuri'a da kuma rashin fitowar jama'a domin su kada ƙuri'ar kana da uwa uba gwalan ƙuri'u a wasu cibiyoyin zaben ba tare da la'akari da ƙa'idojin zaɓe ba na daga cikin abubuwan da suka zama ruwan dare a yayin zaben shugabannin ƙananan hukumomi 44 da kuma kansuloli 484 da hukumar zaɓe ta jihar Kano ta yi a shekaran jiya Asabar. Ba a kawo akwatin ba, ba mu gan shi ba. Tun goma. Halar Jaura, tun ɗan kare. Na ji an ce a rediyo karfe ta kwa hoto ni kuma tun karfe tara nake nan har zuwa karfe ɗaya da wani abu yanzu. Amma har yanzu shiru. Ga kirista ta ban ga kowa ba. wasu daga cikin kalilan ɗin mutane kenan da suka bayyana a wasu daga cikin cibiyoyin zaɓe domin kaɗa ƙuri'a. hukumar zaben ta jihar kano karkashin jagorancin farfesa garba ibrahim sheka ta ce fiye da jam'iyyu ashirin ne suka shiga zaben sai dai babbar jam'iyyar hamayya a najeriya wato pdp ta umarci 'ya'yanta da jama'ar gari da ke goya mata baya su kaurace wa zaben mu dai wannan zaɓe ba mu je ba ba kuma mu ba al'umma mu ta je ba da shugabancin mu na jam'iyyar PDP karkashin sanata Masaudu Jibrin Dogwa sun umarce mu da tunda muna jam'iyya tana gaban kotu mu da jama'a mu kan mu halarci wannan zabe wannan yasa kuma ba mu halarta ba Honorable Sama'ila Yusuf ya kenan tsohon dan majalisar dokokin jihar Kano daga karamar hukumar Tudun Wada to amma a wani taro da manema labarai a maraicen jiya Lahadi shugaban hukumar zaben ta jihar Kano Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce kafin a fara zaben nan na yi cikakken bayanin cewar amana da aka dora mana muka rantsi da alkurani za mu yi gaskiya kuma muka yi iyakacin iyakarmu ke duk da challenge da aka samu na karbi sakamakon zaɓe guda na local government arba'in yanzu haka dai jam'iyyar apc ce hukumar zaben ta ce ta lashe dukkanin kujerun shugabannin kananan hukumomin jihar ta kano 44 da kansiloli 484 na jihar kano kuma tuni har ma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya rantsar da su a jiya da nufin su fara aiki a ofis a yau dinnan litinin sha biyu ga watan fabrairu da muke ciki zuwa tsawon shekaru uku masu zuwa. Sai dai a hannu guda kuma kungiyoyin rajin demokuraɗiyya na ganin abin da ya faru a shekaran jiya asabar ɗin tamkar fashi ne da makami a fagen demokuraɗiyya. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata shine babban daraktan kungiyar Caja mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari. Wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa. Sannan abu na biyu mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan ɗaya a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ita kuma ta fito ta nata aikin domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan dubu aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zaɓe ba ne a gaskiya al'amari ne kawai na cin zarafin tsari na demokaradiyya na ɓata kuɗin al'ummar jiha na kuma tabbatar da cewa an hana mutane su fita su je su nemi abinci da sunan su zauna a gida za a yi zaɓe kuma ƙarshe ba a yi zaɓen ba. kwamarar kabiru sa'id ta kenan daraktan ƙungiyar caja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya. To a gaida na kwari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, tun da mun karɓe yanki cikin ra. Arziki hankuli ke matakin shi dowar zai yi kashi ba ka kasan shi. Kaga yin hankuli bai yi rana ba. shi don ɗan shi manyan mu zai da mu da cikin sannu manyan mu zai da mu da cikin gani duniya ta yi kyau arziki ya yi sun da mu garga yanci cikin za sanyi da rana to madalla yanzu kuma ga salihu garba da shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. watakila wasunku za su tuna cewa mun taɓa yin fira a kan farashin kudaden waje a Najeriya musamman dalar Amurka. A wancan lokacin, waɗanda muka tattauna da su ‘yan kasuwa ne. Yau, mu ta cimma ruwa, saboda baƙonmu shine barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya ta Aso Rock, a Abuja. Za mu tattauna da shi a kan tsadar kudaden waje a Najeriya. Barisa, maraba da zuwa. To, barka mu dai Alhaji Salif. Shi me yasa ake da farashin dala daban-daban kusan hudu ko biyar a cikin ƙasar Najeriya? To, a farko dai in masu saurare duka ba su manta ba mun san yadda aka yi muka zo muka samu kanmu a wannan hali saboda ita farashin uh, kudin ƙasa yana da, dang, da dangana da abin da kake samu na wurin da kake sayarwa kake fitarwa waje ka sayar a wannan kuɗin dalar amurka farashin kuɗin ƙasa ya ta'allaka ne akan irin kudaden da ke samu daga waje yawwa bisa irin abin da kake sayarwa na ko goods or services wato kaya ko masarufi ko ma me kake sayarwa to Najeriya mu mai muke sayarwa kuma mannan hawan wannan gwamnatin uh, shugaba Muhammadu Buhari aka samu karayar kuɗin ɗanyen farashin ɗanyen mai a gaba ɗayan duniya to idan aka samu haka uh, da yake shine babban abin da muka Najeriya muka dogara a kai abin da zai iya taimaka kada mu. na naira ya karye shine inda a ce muna da abin da ake kira foreign reserve wato taro ne na kudaden kasar waje muna da kuɗi da yawa a waje yawwa foreign reserve din nan shine za a cire a bawa duk mai bukata da wani dan kasuwa da zai je ya siyo abubuwa da zai Uh, haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko kuma waɗanda za su je domin neman lafiya ko biyan kuɗin makarantar yara da suke ƙasashen waje da kuma wanda zai fito ma domin zuwa yawo wani ƙasa to a cikin haka to dole ne sai najeriya ta duba ta gani a lokacin da kuɗinmu ya fara yin ƙasa yana ƙasa ƙasa yake yi aka rasa ya za a yi kamar yadda na ƙirga maka ba mu da foreign reserve ba mu da kudaden tara kudin da aka yi na da babu shi me ya faru da su gwamnatin da ta gabata babu excess crude account duk wani ta, tara kuɗi da aka yi domin maganin uh, abin da ake cewa domin ranar yawwa babu su to sai kuma ya kasance kamar da na gama abin da kas abu ɗaya da najeriya ke fitarwa waje ke, ke samun dala a kanta babban abin shine ɗanyen mai kuma shi ma sai farashinta a, gaba ɗaya kasar duniya ta karye to dole ne ya shafi kuɗin ƙasar mu saboda ba wani abu da zai ba zai ba da ya dawo kamar shock absorber abin da zai tarairayi wannan faɗowar wannan kuɗin naira in mm-hmm. to abin da ya faru kenan to sai ita akwai ita kamar sai babban bankin uh, Najeriya mm. to ita ce aka take da haƙƙin fitar da policies wato hanyoyi hanyoyi na tattalin arzikin ƙasa mhm. da kuma hanyoyin kare wannan ita darajar wannan naira mhm. to a iya basiranta ta so a lokacin ta sa ƙasar Najeriya su yi dubaluwin wato farashin rage ma naira daraja daraja wanda shi shugaban ƙasa Muhammadu Bari ya ce bai yarda ba ya ce shi duk masu ce mishi sai an rage wannan darajar ya sha ganin ƙasashe kuma shi ma a lokacin da ya yi shugabanci da farko an matsa sai ya rage daga baya bai rage ba daga baya wanda ya karbi mulki a hannun shi shiga ya zo ya rage kuma bai ga wani abin da aka yi da ragewan ba bai ga wani tasiri da ragewan yayi ba saboda haka sai ya ki amma to ana fafutuka e tana faduwa haka ne eh. tana abin da suka gaya mai kenan tana duk da haka ko baka yarda ba aka yi official ragewa mm. za ta ci gaba da faduwa to sai aka ce to amma tunda ya faɗi haka kuma saboda abin da ya sa ya faɗa shi ba wai ya faɗa ba ne saboda taurin kai kaɗai ya faɗa yana da nashi hujja saboda duk ƙasashen da suke rage darajar kuɗinsu akwai dalilai babban dalilin da za ka rage darajar kuɗin ƙasarka shine idan ka rage darajar kuɗin ƙasanka zai jawo wasu masu kawo wato kuɗi wasu, wasu daga wasu ƙasashe su zo su sa jari mm-hmm. domin ka rage darajar kuɗinka so in ka duba a ƙasarmu na najeriya a lokacin nan me muke da shi waɗanda mutane za su zo su sa jarinsu a kai na ɗaya in banda mai ba mu da amfanin gona a lokacin nan yanzu ne gwamnati ta yi kokari ake yin wannan abun da ake kira diversification to agric aka haɓaka aka haɓaka wato tura tattalin arziki ƙasa ta ɓangaren wato gona da uh, mining duk a lokacin da aka hawo eh, shekarar 2015 babu wannan abubuwan so ba wanda zai ka kuɗin shi eh, saboda mai kaɗai ake fitarwa ba wasu abubuwa ba to abin da shi shugaban ƙasa ya duba kenan ya ga cewa in ya rage ma ba wani tasiri da ragewan zai yi wa'yan Najeriya sai dai kuɗin mu ya ci gaba da zuwa ƙasa to amma to yanzu ake da farashi daban-daban dalilin da yasa aka samu farashin daban-daban saboda kuka ya yawa kuka ya yawa daga ƙasa da ma mutane a duniya cewa farashin mu nan ba asalin farashin shi ba kenan na kuɗinmu na naira na biyu mutane suka ce suna so su yi kasuwanci suna so su haɓaka kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa amma saboda kuɗin farashin naira ba asalinta ba kenan ba za su iya kawo kuɗinsu ba na biyu 'yan ƙasan ma suka ce suna so su sassiyo abubuwa a wasu wurare domin su zo su yi haɓaka tattalin arziki su ma ba za su iya haka ba to shine sai aka samo ita babban bankin tarayya ta kawo wannan sabon eh, eh, policy yawa 'yan kasuwa farashi daban wanda za su same shi a mafi sauƙi ba sannan wanda da kuma wanda za su je kaman ah, rashin lafiya da eto eh, uh, ah, bare barin illa wannan yana da illa mm. domin sai mutum ya je ya ce shi zai shigo da kaya don ya zo ya sarrafa su a cikin ƙasa a bashi farashi yawwa a bashi official price official price yes ya juya ya koma ya sirma eh, yan kasuwan bayan fage haka ne wannan yana faruwa ba ya ci zunzurutun riba ba kayan bai sarrafa ba wannan yana ina talaka yi amfani da wannan wannan yana iya faruwa shine nake so ga maka to dalilin in kaga wannan faruwan haka ya kasance in za ka duba ina aka samu akasarin wannan abun ko ina laifin ya fito dole ka duba ita babban banki na tarayya na Najeriya domin tana da ɓangarori a wannan bankin da haƙƙinsu ne su bi ana kiransu banking supervision department diddigin yadda aka wanda aka same da kuɗi abin da ya da kudin yawa ya kamata su bi saboda zai dawo gobe ya kamata su bi na ɗaya tukuna ma kan ya dawo kan ya dawo monitoring aikinsu ne su duba in an baka yau dala kaza aka baka domin ka ce za ka siyo mashin kaza domin kana so ka kafa za ka kafa masana'anta mm. a wuri kaza a Kaduna ko a Kano sai za ka kafa masana'antar yin takalmi saboda haka ya kamata shi babban banki da ma'aikatan da za su duk wannan duk suna da shi a duk faɗin Najeriya wallahi suna da shi saboda in ka je duk suna da shi ni na gaya maka ni aliyu abdullahi ina gaya maka suna da shi saboda babban ita cbn babban bankin tarayya na uh, nigeria tana da branches kafofi a kowane jiha na Najeriya ɗaya kenan bayan tana da wannan branches ɗin kuma a kowane branches na cbn na babban bankin tarayya akwai wannan department in banking supervision and regulation duk suna nan kuma aikinsu ba wai kaɗai ma su duba commercial banks kaɗai ba har su duba za su duba microfinance bank suna duba kuma har biru da change saboda duk wani wanda ita bankin ne ke ba wa license da ta baka license saboda haka tana da haƙƙin ta duba ka idan yawwa in ta ga kayi ka ba da kuɗi za ta tambaya ina takardun ya kuka bi wannan kuɗin kuma in shi commercial bank money deposit bank in ya ba da wannan kuɗaɗen wa ɗan kasuwa shi kuma bankin nan ba ta bi ka'idan da yadda za ta tabbatar ɗan kasuwa idan ta sai mai da kuɗin ba takardu take nema ba takardu take nema amma yanzu ya wuce takardu shine nake ga maka yanzu ya wuce takardu ana so yanzu duk kamar account officer inka credit officer inka na banki da account officer inka ya kamata in kai dan kasuwa ne ana da file inka ko baka ba ana da appraisal naka abin da ake kira za a dudduba duk wani abubuwan da ka faɗa daidai ne sannan ba wai za a dangana da kan takardu kaɗai da ka kawo ba ya kamata ana zuwa har wurin sana'an naka shi ne shine nake ina so ga maka inda aka samu laifin yanzu saboda ai muna so mu taimaka kasan ne ko ba haka ba dan a samu hanya kuma wala Allah watakila su kansu manya 'yan babban bankin nan suna sauraron wannan ah, ah, ah, shiri za su ji kuma watakila su gyara ko kuma su kira waɗanda ya kamata su gyara na ƙasa da su. Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin baƙon namu barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya da Salman Abo da da Deodone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Malam Salihu sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril. daga cikin manyan labaran jaridar The Nation da cewa yanzu haka 'yan Najeriya da suka mallaki kadarori a kasar birtaniya na kokarin samun takardar biyan haraji daga ma'aikatar kuɗi ta Najeriya domin kaucewa dokar da kasar birtaniya ta fito da shi a kwanan nan wanda zai kai ga kwace kadarori na 'yan kasashen waje da ba sa biyan haraji ko kuma ake zargin kadarorin nasu sun same su ne ta hanyar da ba su dace ba sai jaridar Disney a daya daga cikin manyan labaran ta jaridar Gizje na cewa shugabannin arewacin Najeriya sun gudanar da wani taro a birnin Abuja domin nema wa yankin ɗan takara na zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2019. Jarida ta ce taron wanda aka gudanar da shi a gidan tsohon shugaban jam'iyyar PDP Dr. halir Muhammad Bello ya samu halartar wasu jigajigan yankin da suka hada da Alhaji Tanko Kasai da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijai Ibrahim Nasir Mantu da baban Babangida Aliyu da Adamu Ma'azu da an. Mago Abdullahi da Tahir Bafra su sun halarci wannan taro da ke neman mafita ga yankin arewacin Najeriya da fuskar jagoranci. Jaridar Leadership a daya daga cikin ta na cewa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda a Najeriya ta yi karin girma ga 'yan sanda 9,973 a shekarar da ta gabata. Jaridar ta ruwaito shugaban hukumar Mike Ohiro na zayyana wasu daga cikin 'yan sandan da aka yi wa karin girma da suka hada da kwamishinoni biyu da yanzu haka suka zama mataimakan sufeto janar inda mataimakan kwamishinoni goma sha uku kuma suka zama kwamishinonin 'yan sanda ita kuwa jaridar da guardian cewa ta yanzu haka akwai 'yan sanda dubu ɗari da hamsin wanda ke tsaron lafiyan wasu manyan mutane a ƙasar jaridar ta da guardian ta ce matakin ya saba wa doka kuma tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da umarnin a janye 'yan sandan da ke ba da kariya ga manyan mutane a kasar sai dai a cewar jaridar ta da guardian kwai alamun an yi watsi da wannan umarni da shugaban kasar ya bayar a labarin ta jaridar daily times ta ruwaito hukumar zaɓe ta najeriya na cewa duk wanda aka kama ya yi rajistan zaɓe fiye da ɗaya za a yanke masa hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari jaridar ta ruwaito wata babbar jami'a da sashen ilmantar da al'umma game da zaben Ya ce sashe na 117 na dokokin zaben najeriya ya ya bayar cewa duk wanda aka samu da wannan laifi da rajista fiye da ɗaya za a yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari ko kuma taron da kuma dauri? a ƙarshe sai jaridar da tribune jaridar kuma da troito wani tsohon dan majalisar dattijai daga jihar ekiti sanata ayo arise wanda ya ce ya biya naira miliyan ashirin kafin waɗanda suka yi garkuwa da shi su sako shi a watan disamba bara tsohon dan majalisar dattijan da ya shaida wa gangami da aka gudanar a cocin su cewa yana cike da godiya ga ubangiji abin jibirin rai amurka daga lagos to madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho assalamu alaikum boa daga musa ne. sarkin guragun ringin diga najeriya don allah ku taimaka mana ku baiwa ɗan asibitin cikoni na jigawa wanda aka fi sani da ɗan masara koyi musu nasiha don allah wa'anda abin ya shafa su maganin abin sai mutum ya je wani rance zai yi wani fafutuka zai yi sai da kayayyakinsa wani biyar a haɗo kuɗi a zo daga a an zo a sai a bayan mutane dubu goma goma sha ɗaya daga emergency kawai sai a ce maka an ba ka gani dubu goma sha za ka biya kana biya a fi kwana ɗaya ko biyu sai a sallame ka ko kuma a tura ka kano su ce ba za su biya wannan abu ya zama cin amana ya zama zamfara don allah don annabi wa'anda abin ya shafa su maganin wannan abu domin talakawa su zauna lafiya. Salamu alaikum. Mai magana Muhammad Awad baba Yeri shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Mun goge wa shugaban ƙasa Buhari wajen saukar da miyagun alƙalai da ya yi wajen ɓangaren cin hanci da rashawa Allah Ubangi ta ko masa ta karkato kan manya-manyan 'yan sanda wanda ake zarge su da cin hanci da rashawa din. Wanda sun hana kankanan 'yan sanda yin aiki saboda suna yin tsoron To madala kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen ƙasar birtaniya boris johnson ya ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta sanya ido a kan komawar 'yan gudun hijiran rohingya zuwa myanmar saboda akasarinsu suna jin tsoron komawa gida don kansu johnson ya faɗa wa manema labarai wannan magana ne bayan ganawarsa da an san sunci shugaban ƙasar ta zahiri amma a bayan fage ya ce ya ga tsoro na tare da 'yan kabilan rohingya wanda suke sansanoni 'yan gudun hijira a bangladesh da ma waɗanda suka rage a ƙauyuka inji johnson ya ce ya kamata hukumomin bama su yi aiki tukuru da ƙungiyoyin ƙasashen waje wurin kawar da fargaba da ke tattare da mutane su koma gida murkushewa da sojojin myanmar suka yi wa musulmin rohingya ne ya sa dubban 'yan rohingya suka arce zuwa makwabciya bangladesh To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Harande. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa kuna kuma iya muhawara a shafinmu na facebook da twitter yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shiri da malam sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma greg burns injiniya mu alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri thank you